أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين A bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kasararsa gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka a ita ce ranar narba inda yau muna uku ga watan biyu shine watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi ɗaya da da hudu domin ci gaba da karatun wannan littafi na muwatsa ta imamu malik ruwaye ya haya bunu ya haya allaifi al'andalusi daga babban malaminsa na hadisi na duniya imamu malik imamu darul hijira Allah ta'ala ka ji kansu da rahama baki ɗaya a kuma wannan shi ne darasinmu na 182 a cikin wannan littafi inda muna nan cikin kitabul buyowa kuma yau za mu tashi babu ma za a fi bai il'ariya Babu mai magana akan abin da ya shahi ciniki na ariya idan aka ce cinikin ariya ne a da ɗanyen abu da busasshe a bayar da ɗanyi domin a baka busasshe to wannan in ba don shari'a ta zo da ruksa kan halaccinsa ba asalinsa haramun ne tunda dole fifiko zai bayyana duk lokacin da an ka ce ka ba da ɗaya abu a baka busasshe to kaga tabbas ɗayan nan duk lokacin da ya bushe kaga zai rage yawansa zai rage to duk abin da ya kasance jinsi gudana in za a yi musanyarsa ka bani in baka to haramun na a samu tafaduli a tsakani shine a samu fifiko tsakani haramun ina fata an fahimta saboda haka idan aka ce bai shine mutum yana da gonan dabino sai ya ba da ‘ya'yan itacen dabino ga wani ya ba shi su kyauta wannan dama larabawa sun kasance suna yi kayan ma bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya an ka samu matsatsi a shekara mutane sun shiga cikin wari cikin yunwa wanda Allah ya kaddara yana da wadata ta gonaki na dabino idan dabinon ya kai ‘ya'ya sai ya kiri wani ya ce ‘ya'yan dabinon ga na cikin gona ta na baka na baka su kyauta to galiban duk wanda ya kasance yana da gona irin wannan za ka iske da ‘ya'yansa da matansa wasu lokuta suna cikin waɗannan gonakin sa'annan kuma ya ba shi kyautar waɗannan 'ya'yan dabino to kaga zai yi 'ya'yan dabinon nan su dinga zubowa a ƙasa kuma shi yana shiga cikin gonan zai yi matansa ko matarsa ko 'ya'yansa su ɗauki wannan abin su ci to sai shari'a ta yi rangwami. wanga da kabba 'ya'yan itacen da dinonka to ya halatta sai a yi kirdadarsu a yi kirdadarsu ya an ka yi su, kai yanzu sai ka ɗauki waɗannan 'ya'yan da dino kai da ka bahe su ina fata an fahimta kai da ka bahe su a wannan lokaci yanzu sai ka bahe tam sai ka ba ya busasshen dabino ina ba ta an fahimta sai ka ba yi busasshen dabino a kan mi kai ka zaune waɗanga lokacin da suka kai suka nina to suna zamanka ina ba ta an fahimta saboda haka za a yi kirdararsu lokacin da suke ɗanyu ga uwarsu sai a ce to yanzu dabinon gada da asaman itace wanda ka bani sai a samu masana sai su ce to yanzu lalle suna kwando biyar ko suna kwando uku ko suna kwando hudu na dabino busasshe an fahimta kai da ka bashi sai ka ɗauki busasshen dabino sai ka bashi kaga tun da ka bayi kaga magana ya shiga gonarka akwai kaga babu to kun ga anan in ba da ita shari'a ta rangwame akan haka ba ai haramun ina ba ta an fahimta saboda dole duk yadda za a yi kirza daga shi ɗayan ga lokacin da ya bushe dole sai fifiko ya bayyana ko kaka to kaga ai bai tamri bi tamri in an kai bai tamri bi tamri kuma an ka samu tafaduli kaga haramun na kama a ce ul urs bil urs a musayin shinkawa da shinkawa ka bani shinkawa in baka shinkawa to baya halatta in baka sa'i biyu na shinkawa ka bani sa'i biyu da rabi ko in baka sa'i biyu na gero ka bani sa'i biyu da rabi na gero ko in baka sa'i biyu na dawa ka bani sa'i biyu da rabi na dawa haramun na masalan da masal tamka da tamka za a yi to wannan dai ala ayyata hal shi ne ake nihi da abin da ya shahi bai'ul ariya saboda haka malam mai irshadu salih wanda muka sani da fathul jawad askari yake cewa wata juzul ariyatu ariya musanya ɗanye da busasshe ya halatta ya ce fi kulle ma yi basu wa a cikin dukkan abin da ake busasar da shi kuma a aje wannan abin ya halatta a yi ariya mai askari ya ce mina sema na daga abin da ya shahi ‘ya'yan itace sai mai askari ya ce walil mawu lahu ya halatta wannan da an ka ba ‘ya'yan itace zaidu ya ce ma'amuru na ga dai kana cikin ɗan hali na abin da ya shahi ƙarancin abu ana cikin yunwa ga itacen dabino na nan ga itacen ga 'ya'yan itace nan na gona ta na baka to shi na yake magana walil mawhubi lahu ya halatta ga wanda an ka ba waɗannan 'ya'yan itacen ba da zawiha bayan talina min mu'arriha ga wanda ya rayar da shi ya bashi ita bi kharsuha ya halatta ta koma gare shi wanda ya bayi ya halatta ya sai so a masa amma da kirdararta ya ce min mutanahi jinsiha lokacin da jinsin waɗannan 'ya'yan itacen aka samu sunnina to ya halatta a yi kirzada shi wanga wanda ya baya ‘ya'yan itace sai ya baya ne sai ya baya wanda yake busashe shi ko lokacin da ninasta ta kai an ka girbe shi ko sai ya ɗauka mai risala ma ya magana makamance wanda ya ce wa man a arara mai risala ya ce wanda ya rayar da wani mutum bi ma'ana ya bashi ‘ya'yan itacen gonarsa ya ce min jananihi daga gonarsa ‘ya'yan itacen gonarka sun nina sai ka kira ya kace gashi na baka mai risala ya ce tufala ba asa babu laihi an yi shari'a shi wanga da yabba wancan ya seta mai risala ya ce za a amma idan ta tannina bi harsiha lokacin da za a yi kizdadarta sai a so a ce 'ya'yan itacen ga suna kwando kaza tunda suna kwando kaza shi ko sai ya ɗauki ni, sai ya ɗauki a samu busasshe tunda kaga ya zama abinci sai ya ɗauki a samu yace sai ya bashi yace tamran yuɗihi kaga sai ya bayi busasshen dabino shi ko zai bashi wannan indal jaza an bayyanta ko lokacin da an ka girbi yace za ka da fiya famsatu a suke in ya kasance yana kwando biyar fa aqalla ko karamci daga haka amma mai risala ya ce wala yazuju sirawa akthar min khamsati aw suke bai halatta kai da ka bani ka sai mai yawa daga kwando biyar illa bil aini wal urud sai in kuɗi za ka bashi ko uruda saboda haka dai ala ayyata hal idan aka ce bai'ul ariya shine mutum ya ba wani ‘ya'yan itacen gonarsa na dabino ko abin da ya shafi ‘ya'yan itacen wata ittanya amma duna asuliha ba da asalin abin da ya shafi gutsun ba ‘ya'yan kawai ya bashi saboda haka ya halatta ka seta garai a kan ni a sama busasshen dabino amma in an samu sharuɗa aƙalla sharaɗi guda hudu sharaɗi na farko ko da za a yi wannan waɗannan ƴaƴan da ka bayi in za a yi wannan musanya sai in sunnina shi ya a farko ya kasance nina sharaɗi na biyu su kasance sun kai ni sun kai kwando guda biyar sharaɗi na uku ya kasance abin da za ka bashi kai da za ka karɓa to za ka ba shi nau'in waɗannan 'ya'yan itacen in dabinon na dabino za ka yi ni za ka ba shi saboda haka sai ka ba shi indal jazar amma da sharaɗi ba kuɗi za a ba su a kun ga in an ka koma ga asali sai a ce ai mutum bai halatta ya kyauta ya dawo cikin kyautarsa ko ba haka ba to shari'a ta yi rangwame saboda akwai mashakka a ciki kai da ka bashi kaga gonanka na zai yi da matanka ɗiɗanka duk suna cikin gonan kuma shi dingo shigo ma zai to sai shari'a ta ce a yi haka kamar yadda za mu ji insha Allah ya ce haddasini ya haya malik ya yi ba daga malik an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar an zaid bin thabit daga zaidu dan sabit anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa arkhasa manzon Allah ya rangwame li sahibil ariya ga wanda yake aka bahi kyautar abin da ya shahi ƴaƴan itace waɗanda suke ɗanyu na inabi ko dabino ko wata ittanya an yabi ha ka gani ya halatta ya sai sheta amma da wani sharaɗi bi ha da abin da ya shahi kirzadarta sai a mata kirzada a ce to yanzu Ƴaƴan itacen ga suna kwando kaza ina fata an fahimta to wannan ya halatta wa ni an malikin ya ba labar daga malik an da bin al daga Da'uda dan Husain. an abi sufiyana daga abi sufiyan maula ibn abi ahmad bararren ba ibn abi ahmad an abi huraira daga aba huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa arhasa manzo Allah ya rangwame fi bai'il araya a cikin asida da danye da busasshe an gane bi kharsiha amma da kirzada fi ma duna kamsata ausukin ga abin bai kai kwando biyar ba kun san kwando biyar su ne sa'i 300 da sayan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake su ne ake mazaka. au fi kamsata ausukin ko a cikin kwando biyar kaga marwaici ya yi shakka shin ga abin da bai kai kwando biyar ba ko abin da ya kai kwando biyar kaga ce ya shukko dawo dawuda ya yi shakka qala yace khamsatu ausukin ya zai ya kai kwando biyar au duna khamsati ausukin ko ya zan bai kai kwando biyar ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame in dai akan haka na qala malikun kaga shi na ta mai risala yace in ya wuce kwando biyar to bai halatta sai dai ka sai bil aini aw bil urud ko dai ka sai shi da kuɗi ko ka ba da wata uruba a baka in ya wuce kwando biyar amma in kwando da yana ko ƙasa ga haka to ya halatta aikin zadarsa sai ka bashi ne ka bashi attamu ka bashi busasshen mi ka bashi busasshen dabino qala malikun imam malik yace wa inna ma tuba'ul araya abin sani ana sai da danye da busasshe bi ha idan an kai kirdadarsa ka gani mina tamri daga abin da ya shahi attamru ya an ga ce tamru shine busasshe busasshen mi dabino in an ka ce arrutab shine ɗanyi to ya halatta a yi haka yuta harra zalika za a yi da wannan a tattara wannan wa yi kurasu a yi kirzadarsa a wani lokaci kaga fi ru'usin nakhli yana akan dabino wa inna ma urkhisa fihi imamu malik ya ce an yi rangwame a cikin wannan shari'a ta rangwame li'annahu domin shi unzila an saukar da hi manzilati tauliya matsayi na abin da ya shahi harka ta kasuwanci wal iqalati da zumbewa wa shirki da tarayya kaga walau kana bi manzilati ghairihi amma irin wannan kaga da ya kasance a matsayin waninsa ne min albuyu'i na abin da ya shahi saye da sesuwa ai ma ashraka ahadun ahadan fi ta'amihi ai ba ya halatta wani ɗaya ya tarayya da wani a cikin abinci wanda an mallaka sa kaga hatta ya ai sai ka taro abin ya zama cikin mallakar ka sa'annan yake halatta ne yake halatta ka sai suwa mun karanta wannan baya ko ba haka ba wal iqalat wala aqalahu minhu kaga ba zai zunde masa cinikin ba wala wallahu adam wani dai ba zai jiƙinta ta ba hatta ya ƙabi da hulmuftawu kaga wanda ya sai wannan abin ai sai ya karɓi wannan abin sa'annan ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa ya za a yi tarayya ko a yi al'iƙala mun karanto al'iƙala to bai usa ne lokacin da ka sai a bayan abu yadda cikin mallaka ta ko ba haka ba sai in cewa ne da Allah ka zumbe min cinikin nan kaga sai mu to mu kowa kuma bugawa mu gani saboda haka duk yadda mun ga shirya ka ga shi kenan ko abin yayi sama ko abin yayi ƙasa al-iqalatu bai ne. to amma yanzu kaga duk ɗaya daga cikin waɗannan ai su kammala ba kuma gashi wannan abin da nin mallaka ta hannun wani bai zo cikin hannuna ba amma kuma gashi an koma juyar da shi zuwa ga wancan to rangwame na wanda shari'a ta yi addinin musulunci shi wannan rangwame saboda haka kaga addinin musulunci babu kunci a cikinsa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj da yawa za a ga wuri kaza shari'a ta ce abu kaza haramun in bukata ta kama kuma sai ka jimi ta halatta yanzu kaga a sai da ɗanya abu da busasshe kuma jinsi guda haramun na amma da shi shari'a ne ta yi rangwame saboda ni saboda buƙatar da ake da ita kamar yadda ka sani aka ce ni cin motsai haramun amma in buƙata ta kama an ga ce ya halatta ka yi sallar azhar da la'asar da isha'i ka yi su a hudu hudu wajibi na amma in tafiya ta kama ta kai mil 48 aka ce ya halatta azhar kamar sheta biyu ya halatta la'asar kamar sheta biyu ya halatta isha'i kamar sheta nawa kamar sheta biyu saboda ni saboda wahalar tahiya annabi yace as-safaru qita'atun min al-azab tahiya da haka gani wani nau'i na na azaba juma'a an ga ce farilla ta ga duk wanda abbaligi musulmi mai hankali wanda an lafiya da bai da wasu uzura waɗanda ke kasuwa masa juma'a an ga ce wajibi na dole sai ka tai to yanzu ga ka mata hi ka kama ta hiyar ta yawa wadda ta kai bil 48 aka ce juma'a gare ka ba wajibi ba saboda haka duk inda sallah ta kan mata azhar sai ka tsaya ka yi azhar ɗinka tunda ta kai kasaru sai ka yi sai ka yi raka'a shi kenan na'am eh aiman sa'idu ta haya ko cikin mota ta akwai wahala wallahi sai an ce ka shiga mota zuwa Legas ko ka shiga mota zuwa jos sai ka ji a ga jikinka to za ka yi kusan awa goma sha biyu zaune cikin mota da wahala ko babu wahala kuma kai ga zuciyarka ga yanayin da ake ci kana son ka kai wuri kaza ko da la'asar ka yi ko da ƙarfe biyar ka yi kana son ka kai wuri kaza ko ba haka ba duk da haka nan dai akwai wahala waɗannan mil ɗin su ake kula da su saboda haka in ka kai ga inda aka juma'a ka tsaya kai wannan babu komi an fahimta amma dai abin da ake so a gaya ma ba a wajabta ba ba saboda ni saboda yanayin da kake ci da na an wajabta ma dole ka ga in lokaci yayi ka kai ga gari inda aka juma'a dole ka tsaya zai yi limamin nan ya tsare ku awa guda minti talatin minti arba'in kai ko ga ga inda hake son ka kai to sai shari'a ta yi ta sauƙaƙa ba to shi na an ka yi a nan Ba ya halatta a samu fifiko wajen abin da ya shahi ire-iren waɗannan abubuwa amma kuma ga ne ga yi shari'a ta rangonta Allah ya taimaka na duka eh babul hatu an gane babul hatu fi bai ismari wazzar babe ne magana akan abin da ya shahi ja'iha a cikin abin da ya shahi an ka sai da asimar ‘ya'yan itace wa zar ko abin da ya shaye amfanin gona shuka to sai ja'ifa ta zo idan aka ce ja’ifa fuka hawa sun ka ce su samawiya aibi na wata musiba ce wadda ke harma amfanin gona wadda ke zuwa daga sama wasu suka ce a kai duk wani abu wanda zai zo ya fata amfanin gona to ana ce mai ja'iha shi na mai askari yake cewa fil jaishi kaulani shin ga sojoji soja mutum ya ce su ma amfanin gona an fahimta sai ga yakin sojoji batalin sojoji ta biyo gonanka <laughs> yaya ila ma ƙarshen ta yi malkashi cikin gonanka ka ko da za ana duwar na amfanin gona an lugude shi to shi na ce kaulani mai a ƙarabul masali yake cewa abinda ake ce ma ja'iha ma la yastati'ul insanu dafuhu duk abinda dan adam bai iya tunkuɗe shi ya tara wannan bala'in eh ya taso ma gonarsa to wanga shi aka ce maja'a ya an ce ga rundunar soja ta taso ta biyo ta wurin gonarka ana yaƙi kana iya tare su ba ka iya tare su an bayanta haka nan tsutsa ita ma ja'iha ce haka nan tsuntsu ja'iha ce don da yadda ka yi tare-tare dole dai sai ka ce ka kwanta ya zo ya horma gonan nan taka ko da haka tuhuwa su ya za ka iskewa eh hadda ita duk yana ciki sannan akwai iska mai ƙarfi ya to duk ya lalata amfanin gora akwai zara fara ita ma tana ciki akwai fa akwai abin da ya shahi kusanya akwai inda in jama'a kusa sun ka sauka gonanka to shi kenan kuma ko da haka zuwa sun ƙare da komai sa'annan akwai jali akwai wani sanyi wanda ka sauka can ƙarshen dare shi ma galiba iya saukan ma amfanin gona yana lalata shi to lokacin da ka sai amfanin gona ga mutum sai irin wannan aibin ya zo sai ya ce ɗai busa uku na wannan abin da ka sayi to shi wanga da ya sai suwa ma to zai kasuwa ma wannan abin an bayanta za a kasuwa ma shi za a haffafa ma wannan shi aka nuni da jaya in ta sami abin da ka saye na amfanin gona ɗaya daga cikin waɗanda abubuwa ya sauka to wannan da ya sai suwa ma in abin nan na aibin nan ya ce ya ɗaya bisa uku to za a kasuwa ma ɗaya bisa uku ɗin shi zai mai suwa ba ai shi ne ma yau ina ba ta an fahimta to wannan shi ne ya bari mu ji haddasini ya haya an malik ya ya ba laba daga malik an abin rijali ya jo daga abin rijali muhammad bin abdurrahman shine Muhammad dan Abdurrahman an ummihi daga mahaifiyarsa wace ta Amrata binta Abdurrahman ita ce Amra ɗaya Abdurrahman annahu sami'aha taqulu ya ji ta tana cewa wace ta Amrata binta Abdurrahman a rajulun wani namiji ya ce samara ha'idin 'ya'yan gona fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ta ya sai ‘ya'yan itacen gonar wani fa'alajahu wa kama fihi saboda haka ya shiga cikin wannan gona ya ci gaba da mu'amala da aiki da wannan gonan hatta ta bayyana lahun nukusanu har sai lokacin da ta waya ta bayyana فسأل rabbal الحائط sai ya tambi ubangijin gona an ya ba lahu ya ce to kaga bayan na sai a dinga ina nan ina buga ina buga kayan gaya kayan in kai in matsala ta shiga amfanin gona ya yi ƙasa an fahimta kaga ala rabbal ha'idi sai shi wanga da ya sai sai ya roƙi ubangijin gona ga mai gona ga an ya ba lahu ya dan rage masa wani abu aw an yuqilahu ko ya zumbe masa mace nike fa halafa sai mai gona sha billahi allazi la ilaha illa huwa yace Allah ya bala wallahi bai ya za ka cewa shi ke nan don kaga matsala ka ce wai wai in rage ma wani abu na ƙi rage ma fa za ba ummul mushari sai uwar wanda ya sai itacen gona uwa ta yi sai tattai ina tattari ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kowa ce sai ta kama hanya ta ce wurin manzon Allah wa zakara zalika lahu sai ta faɗa manzon Allah ta ce ɗana ya ce ƴaƴan itace na gonar wani yana nan yana nan matsala ta shiga ƴaƴan itacen sun yi ƙasa sun rage hasara ɗaya za ta farmai saboda haka ya ce ya ce to Allah ya dan rage mai wani abu ko ma ya dumbe mai cinikin shi ko ya sha billahi la ilaha illa wa ya ce bai ya ba Allah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ta Allah Allah ya fa'ala khairan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ya rantsi shine ta'ala kolin rantsuwa kenan yanzu ya sha billahi la ilaha illa wa Allah ya fa'ala khairan ba zai aikata aikin alkhairi ba ga ɗan uwansa fasami da zalika rabbul ha'idi sai ubangijin gona mai gonan nan sai ya jiya labari ya kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga abin da manzo Allah ya ce saboda haka fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo wajen manzon Allah fa qala ya rasulullahi yace ya manzon Allah huwa lahu manzo Allah na bar mai abin da <laughs> shi ka bukata shi kenan ka ja da annabi ya shiga to shi kenan manya sun shiga shi kenan eh shi an kai mai eh ina fata an bayanta saboda haka wannan ana koya mana abin da ya shahi kasuwanci a musulunci eh ban ji ba a to ai ka san ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rantsuwa ce ba zai aikata aikin alkhairi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ka fara shi ke shi aikata wannan to saboda haka nan yan kasuwa kuke kuma kuna kasuwanci wallahi kakkarin ta ido ga kowane irin lamari ka ce kai ba ka sauraron magana kowa wannan shi darasin da yake karantar da kaka ce babu wanda ya faɗan makoki Allah wana jin ka muna tauka kurakurai duk yadda matsala ta kai tsakaninka da wani an ka ce a bari a yi sulhu to ka bari a yi sulhu wallahi Allah yana duba abin da a cikin zuciyar bawa in shi wannan yana nuni ya cuce ka to wallahi kai tsaye sai Allah ya musanya ma da abin da yake wannan to kun ga wanda haran kwai ya sai itacen amfanin gona da rai yana ne yana nan kayan a kai ga amfanin abin matsala ta shiga ya ce to don Allah ka ga matsala ta shiga cikin lamarin da ka rage min wani abu ko ka kaso ne cinikin ga ya ce wallahi yi. ko wanda ya ce ‘ya'ya itacen ga ta ce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce to ya rasulullahi ka ji abin da a tsakanin wane da wane na harka abin da ya shahi kasuwanci na harkar ciniki matsala ta shiga an samu ja'iha matsala ta zo ta harma amfanin gona abubuwa abu ya yi ƙasa ya ce rage masa ya manzo Allah ya ce bai tun kayan annabi sallallahu alaihi wasallam ma shi magana wata ruwaya ma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya a kiro shi kai ka ce baka aikata aikin alkhairi yace ce a ya manzo Allah abinda ya nema na ya mai to haka ake bukata gare ka matsayinka na musulmi kai hadisi an ruwaito a ranar tashin alkiyama an je gaban Allah an samu wani wanda yake mawadaci na ba ya da wani aiki na alkhairi wanda za a auna masa ya shiga aljanna amma binciken da an kai mala'iku sun kai bincike ɗabi'ar sama wadaci na yana ce ma yaransa domin su ka rarraba kaya ko'ina sai ce in kun ce wajen mutum kun ka iska yana cikin yanayi babu abin nan ga hannunsa ku jirkinta masa har sai lokacin da ya samu shi ko da ya je gaban Allah ranar tashin kiyama aka yi masa bincike aka gane haka Allah matsaukakin sarki ya ce mu mun kai cincinta mu yahi ma ka ya aljanna to kaka rinje idan ka ka ce kai ba ka saurara ma kowa ga harka kuɗi to shi na aka karantar da ka yayi kakka yi haka nan kakka ce idanu in ka rince idanu kai ma Allah ya ma ya baka jin daɗi kai ma tana iya horma wata rana dan dukiya da gari ba ta da tabbas ko ba haka ba duk yadda aka ganin wani ya shiga cikin matsatsi wallahi kai ma kana iya shiga wata rana wallahi muna magana da wani bawan Allah wallahi ya kasance harkon lamari Allah ya bashi ya samu wallahi komi yana iya gwargwadon hali ya yawa kansa yawa yan uwa yawa kowa wallahi karshe duk abin da agare malam sai to ya kare dan abin da ma ya ce ya sau wani abu ya tuyi sai suwa babu wallahi malam ya shiga cikin damuwa tsawon lokaci amma ba ragon mutum ba ne, ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan ya buga nan ya buga nan wallahi cikin taimakon Allah yana nan yana yi wallahi sai Allah kuma ya dawo mai da abin da ya rasa wancan lokaci samun da ya daga baya ma ya fi na wancan lokaci na da wallahi muna magana da shi baki da baki yake cewa wallahi abin da ya sa ni dan mutane sun to sun ce yi musu abu nika ɗauka in ba su ya ce ina tuna lokacin da na shiga cikin wannan damuwar ya ce wata rana ya ji wani masallaci ya yi sallah ya ƙari ya fito akwai wani ɗan uwa dama suna harkar kasuwanci tare to ya san halin da ya shiga ya ce wala sai ya ɗauki wasu kuɗi ya bashi kuma ba su kuɗi na masu yawa ba ya ade sai ya yi lalura gida ne ya yi tsehwade ya ce shinkafa ya yi kaza ya yi kaza ya ce wala hakko yaushe lokacin da wadatar ga ta dawo mai ya ce halin can da ya shiga wala shi ya kaso na ya ce shi na wallahi bai jin nauyin in mutum ya taho inda ya san yana da bukata ya ce wallahi bai jin damuwa ta ya ɗauki abu ya bashi to haka matsaloli suke na rayuwa kada ya kasance ka cije ka ce kai ka saurara ma kowa baka sauƙaƙa ma kowa wallahi kai ma tana iya tahowa kanka balle ma har a ce an kira ka wajen malaminka wajen shugabanka wajen babanka wajen abokin mahaifinka ka ce kai ba za ka saurara ba to da ba ka saurara su ya kyali ba iyakarka ka ce ka ɗaure shi baya ka nan ba <laughs> ka ɗaya da takaici ne wala ba ka ɗaya da takaici ne ba don za a je a yanke mai hukunci wata uku wata hudu wata bai ya dawo kuma shi kenan ka ga da kayan hankuri ya ce sadda duk a sanya ka'ida da sharaɗi zuwa lokaci ka za a baka in ma bai yi ba ya yana min ya rike wannan abin ba shi tsakaninsa da Allah kai tsaye sai Allah ya mai ma da abin da ya wannan na'am in eh, to wannan kaga mataki aka ɗauka matakin harko sai ka yi ƙoƙari ka sa waɗanda suke na gaba ko ba haka ba kamar irin yadda wannan buya Allah sai ta ce wajen annabi ba kuna da jagorori ba sai a taito wani tsakanina da shi akwai kaza don Allah a yi mai magana ya bani adina kaga ya an ka bi harkar laluma bai ba kaga sai a haura a yi sama ko ba ga sai ka kai shi kotu dama an sanya kotu na ba wai don cin mutunci ko lakanta suwa ba a an sanya kotu na saboda mi ta yanke jayayya a mai suwa mai haƙƙi haƙƙinsa to Allah ya samu gani وحدثني an malikin ya ba labari daga Malik annahu balagahu labari ya kawo masa anna umar bin abdul aziz lalle umar dan abdul aziz qada umar dan abdul aziz ya hukunci bi wada'il ja'iha in ja'iha ta samu tun aibin can ga abin da ya sai na amfanin gona to a kasuwa masa da wani abu qala malikun imam malik ya ce wa ala amru to wannan dai umarni yake a kun ji abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kun ji umar dan abdul aziz ko kun ji hukuncin da yi to imam malik ya ce mu madina haka muke qala maliku imam malik ya ce wal ja'ihatu wannan aibi allati tuba'u wadda ake kasuwa anil mushtari daga wanda ya sai amfanin gona me aka kasuwa mai afulusu ɗaya busa uku fa fa'ida ko abin da ya haura sama wala ya kunu ma duna zalika ja'ihatan imam malik yace duk abin da bai kai ɗaya bisa uku na wannan abin ba ba ambaton su jaya. saboda haka sai ka ci kai hankuri wata hasara ta tattame ka kowa yana kasuwanci ya yi hasara to wacce ya kai ɗaya bisa uku to matsala ta shiga yana yiwa ma mutum ya shiga wani yanayi to sai shari'a ta ce kai da ka anshi wannan abin gare to a kasuwa mai ɗaya bisa uku yana jin sauki ko bai jin sauki kaga yana jin sauki shari'a kenan to Allah ya taimake mu babu ma juzu fi istisna'is samari da abin da ke halatta na toge ƴaƴan itace ka sai da ƴaƴan itacen gona ka sai ka toge wani abu ka ce banda kaza ga gonanka nan da ƴaƴan itace sai ka ce mai to daga nan zuwa nan daga nan wurin ga da ka gani abin da ya yamma su za mu ciniki ko daga nan zuwa abin da ya gabar su za mu ciniki daga nan zuwa yamma ba da su ba sai a ce daga nan zuwa bandan <laughs> eh, an gane kai ku kawo sai ka je ka zagaya ka diba ka diba ka gani sai a taho a shirya haddazini ya haya malikin ya ya ba labar daga malik an rabi'a ta bin abdurrahman daga rabi'a dan abdurrahman an alqasim bin muhammad lalle qasim dan muhammad kana yabi'u usamar ha'itihi ya kasance yana sai da ƴaƴan itacen gonarsa wa yastasni minhu sai toge wani abu daga cike ce banda nan <laughs> ana fahimta wa haddathani an malikin ya ba laba daga malik an abdullahi bin abi bakrin daga abdullahi dan abi bakar anna jaddahu lalle kakansa muhammadu bin amru bin hazmin muhammadu dan amru dan hazmin ba'a samar ha'itin lahu ya sida ya'yan itacen gonansa yuqalu lahu wanda wannan gonan sunansa al-afraqu sunan gonan ke an gane ko al-afraqu sunansa ke me ya sai da 'ya'yan itacen da nawa bi arba'ati alati dirhami dirhami dubu nawa dubu hudu bi arba'ati alati dirhami dirhami dubu hudu ya sai da 'ya'yan itacen gonansa amma wata minhu sai ya toge ya ce ban da bisa mani mai ati dirhamin tamran da abin da ya shahi ‘ya'yan da dino na dirhami ɗari takwas an bayanta banda ‘ya'yan da dino na dirhami nawa dirhami takwas amma dirhami nawa an ka sai suwa dirhami dubu hudu kaga ai har yanzu abin da ya toge ai bai kai su lisi ba bai kai ɗaya bisa uku ba to ya halatta wa haddathani an malikin ya ba laba daga malik an abin rijali daga abin rijali an ga ce abin rijali baban maza kenan muhammadu bin abdurrahman bin harisa anna ummahu lalle uwarsa amrata binta abdurrahman ita ce amra ɗaya abdurrahmani kanat tabi'u simaraha ta kasance tana sai da 'ya'yan itacen gonarta wa tastasni minha sai ta toge wani abu daga ciki na sai suwa ma duka banda kwando kaza na sai suwa ma duka banda kaza saboda haka kaga an ka ce an ka tattara an ka cire adadin wannan abin da an ka toge kaga sai a mai suwa mata ka san abin da ka sai Allah ya ce maka qala malikun imam malik yace al-amru al-mujtama alayhi indana kuna rijin imam malik duk ya gina bani sai ya kawo magana annabi ko ta sahabbai ko ta tabi'a ya kare da tasu karkashin ta sai ya kawo tashi to ina maganar imam maliki yana saba ma annabi ko yana saba ma magabata a'a sai ya sa nasu gaba sai ya kawo ta ya fahimta ko ba haka ba ya jaddada ai karkashin tasu ta shi ma ya kafi kawai to amma zai ga mutum ma yanzu bai san hukuncin abu ba a tambayi sai ce ai hukuncin Allah nawa hukuncin annabi na in taushe shi za a yi a yanke shi bai nuna littafi inda abin na yake amma shi ga can ana magana yana cikin masu maganganun banza suna har malaman fikiyu suna saba ma hadisi wawan banza kai ka san ko su malaman fikiyu tsoron Allah sun yi ka ba su da ta'assubanci nan ni karanta muku lokacin da mun ka kai tafsirin la masu ilal mutsaruna ko satin da ya wuce na maimaita maganan nan saboda lokacin da ni kai ga gaba bilal ladzi ina nazarin matsalar ga kawai sai na ga imamu malik ta'assubanci wala bai da ta'assubanci kuma ya nuna abin da yake don Allah yake la ya masu ilal mutaharuna imamu Malik da ya ce yace nan la ya masu mutaharuna ya ce lauhul mahfuz aka mi ba alqur'ani ba wasu malaman cikin sun ga a alqur'ani aka miki amma da imamu Malik ya zo cikin muwatsa badan daga umarnin duk wanda zai taba alkur'ani shi ya arwalla da ya gina badan sai kawo hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisa amru hazmin Allah ya masa alkur'ani illa qahirun manzo Allah ya ce kowa ya taba alkur'ani sai mai tsarki imam malik ya duk da wasu suna kafa ayan la ya masu ila almutahharuna cewa qur'ani take ni imam malik ya ce wuri na ba alkur'ani take nihi ba duk da wasu malamai waɗanda sun yi tarayya da imam malik wajen fahimtar duk wanda bai da arwala bai halatta ya ɗauki alkur'ani amma duk da haka imamu malik bai ce a ai ma wagga aya na dawo daga wancan ra'ayi da nice lauhul mahfuzu aka ni ni ma ita addalili na ba duk da masu kan hujja da aya Alƙur'ani, sauran maluma waɗanda sun kai ittifaki da imam malik ba ka taɓa Alƙur'ani sai kana da ni, sai kana da arwala wanda aya ita addalilin su amma shi imam malik yace wuri na ba ita addalili ba adalci ko rashin adalci adalci to amma in kai na ko da can da ka haɗi ka ce laul mafuzu aka mi sai ka ga kun yi tarayya da waɗanga maluma ita hujja sai ka ce ma ita a hujja da sai ka zazzalo ka dawo nan a shi fahimtar nan da ya ta tsakani da Allah to har yanzu yana nan akanta kanta to kaga shi ka nuna mana cewa lalle waɗannan maluma fahimta su tsakani da Allah suke ba yi wani ra'ayi na na banza ko wani ta'assubanci ba ina fata an fahimta qala malikun imam malik yace al-amru al-mujtama alaihi indana lamarin da an kai hatsuwar fahimta a gumunan madina annar rajula namiji idza ba a samar ha'itihi idan sai da ƴaƴan itacen ƴaƴan itacen gonarsa anna lahu cewa nashi na ya halatta an yastasniya min samar ha'itihi ya toge tsakana abin da ya shahi 'ya'yan itacen gonarsa ma bai na abin da a tsakaninsa wa bai na sulusis samari kagan da abin da a ɗaya bisa uku na abin da ya shahi 'ya'yan itace yanzu kun ga ganastin da mun ka karanta can mi ya toge ba dirhami ba dirhami nawa ya sai suwa ba dubu hudu ya toge na ni ɗari takwas ya kai sulusi kaga bai kai sulusi ba kaga can imamu malik ya samu fahimtar sa ku saurara ku ji yace ya halatta ya toge ma baina huwa baina sulusi samai ana ji da kyau yace la yajawizu zalika kai ya ketara haka domin ga nasi can mun samu zamanin wa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an saida ƴaƴan dabino dirhami dubu hudu wanda ya sai ya toge nawa ɗari takwas saboda haka abin da ya toge bai kai sulusi ba imam malik ya ni ma akan wannan fahimtar nake ta magabata na la zalika ba zai ketara haka ba yace wa ma kana duna sulusi duk abin da bai kai ɗaya musa uku ba fala ba asa bi zalika babu laifi ka toge iya wata filisi ha in wata ɗaya musa uku ha ba halatta قال hmm. Malikun, imam malik ya ce fa ammar rajulu amma kaga mutum ya biyu samar ha'itihi da ya sai da 'ya'yan itacen gonarsa wa yastasni ya toge min samar ha'itihi daga abin da ya sha ‘ya'yan itacen gonarsa samara na falatin ya toge ce banda iccen dabino kaza banda iccen mangoro kaza banda iccen ayaba kaza banda iccen gwaiba kaza au na falatin ko itacen dabino ko itacen mangoro ko itacen gwaiba ya ce banda wagga banda wagga banda wagga banda wagga ha wanda shi zai zabe da kai ce banda wagga banda wagga wa yusamma adadaha ya ambaci adadin su yace ga sunan guda goma ko guda biyar ko guda ashirin ko guda talatin imam malik ke fala ara bi zalika asan imam malik yace ban gani wannan laifi saboda ni kayansa ne ko ba kayansa ba ne kasa ne babu laifi yi ya ce li anna rabbal ha'idi domin ubangijin gona inna mastasna shay'an abin sani ya toge wani abu min samar ha'id nafsihi na ƴaƴan itacen gonarsa ko ba gonarsa na ba to tunda gonarsa na kana hana mai toge kaya ne ba ka hana mai kaya ne na mallaka ce na to da kaza da kaza da kaza da kaza ban da shi amma da kaza da kaza da kaza gashi ne in kana sai ka sai wa inna ma zalika shay'un imam malik yace ha yanzu in baka gane ba abin sani wannan wani abu na basahu wanda shi ya tsara abinai min ha'idihi daga gonansa wa amsakahu ya rika abinai lam yabi'hu bai sai suwa ba wa ba a yi sai suwa min ha'idihi daga gonansa ma cewa zalik abin da ba wannan ba ai ka gane ko ko ka gane ba shi nan, shi nan kamar kayana a cikin shagon mutum ko ba gaba ka sayan kaya sai ce to da kaza da kaza da kaza ga sunan su nuka sai su amma da kaza da kaza da yawa ma za ka shiga shagon mutum sai ka taba bai ce a wannan ba na sai su ana sai ka ce a shi dai nuka so ce a in dai kana so wanga ka sai in ba ka sai ko ta yakka shari'a ta ba shi dama ko a gaba to haka na ka gonan mutum eh eh in eh, kwarai kayan hena eh. ya kwarai ya halatta nashina tunda an san ma galiba ainihin tashi ta saboda haka kai sai ka sai ka sai ka sa ta haka hmm. eh la yana kirul maqsuda wanga bai walwala manhaj ciniki ai wanga Eh. Eh. in shi na aikin guda ne shi ma layi yana kidul maqsuda ai don abin ya tuwo ma lafiya launa wannan duk da matsala ai mun gaya muku duk sharaɗi wanda za a sa in an ka kulla ciniki in dai layu na ƙidul maƙasuda bai wani wale abin da ya sa an ka yi cinikin to zai da matsala wani saboda haka wanga ai zai da matsala saboda haka bari in mun ka in cire number sai in baka kaga shi kenan wanga la yunaqidul maqsud wa alaikum assalam eh eh ba yan gwatatawa ko yan talenta ku <laughs> ko ɗan mita a ƙa'idar shari'a bi jinsi gudana, ne cewar da annabi ya atamru bi tamri dabino da dabino yanzu in ka ce garin madina za a gara za a nura ma kaloli na dabino a cikin garin madina sun kai goma ko sama da haka za a ce ma ajiwa gashi ya yi kowane tsada to za a gane su ga su ga su mataki daban-daban to duk da haka bai halatta a ba da kilo biyu na wanga a ba da kilo uku na wancan a ƙa'idar shari'a duk gudana saboda haka yan an ka ce shinkawa tun daga eggoce hawa ga mai tsakuwar ga mai baƙin nan ya ina aka ce mutane yadda ji ko ha yadda ji ko ebunza <laughs> to duk gudana Eh? dabba wai a dabba ai mun yi bayani ita ana iya toge kanta da ƙahahonta sawaƙi hawa a kare a ba haka mai askari ya ce ba saboda wannan kaga abu na wanda a zahiri amma ai sai imam maliki cikin motsa mun karanta ya ce baya halatta a toge abin da a cikin ciki saboda ni baka san ne nina na a cikin ciki ba sha abin nan namiji na ko mace baki na ko mai kyau shi yana tuhuwa da rai ko bai tuhuwa da rai to kaga tunda an samu garar wani dan rudi ya shiga to ban da shi amma wanga kan dabba dabbar kata sai ka ce mai to ban da kanta da kawahunta kai ka san abin da ka bata ko wata ba ka san abin da ta ci kuma kan kaga ai garshi nan gari ne kawon ga sunan gari ne to ban da su amma duk abin da a koyi to ban da shi eh Eh. Eh. Eh. shan shira a tuwa mai kwalha da mara kwalha a duk jinsi gudana a ah. duk jinsi gudana a ah. an ka gaya muku duk abin da ya kasance jinsi gudana wannan ba a tafaduli a gunsa ba a tafaduli ai za mu kai gare a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu wanda ya kasance dabino na an gane ko wannan dabino e ba da wannan sai a ba shi wanga ya ba da sa'i guda wanga sai a ba shi sa'i biyu ya an ka ba shi sa'i biyu ya ba da sa'i uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya aika shi ma a wata ƙasa aka zo aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam za mu kai ne annabi ya ce a kiro shi ya ce haka na haka ya ce awo ya ce a to ya manzon Allah ai akwai bambanci tsakanin su sai annabi ya ce in dai haka za ka yi wanga da haka bukata tun da duk jinsi gudana ka sai da wanga in ka sai wanga sai ka sai wancan ka sai da wancan in ka sai sai sai ka sai wanga muna ba ta an fahimta saboda haka ku yi hankuri duk waɗanga matsalolin da kun kai za mu kai gare su guda guda duk za a walwale su insha Allah aka ce ma jinsi gudana kana ta abin ya. jinsi gudana sai ka sai wannan eh sai ka sai ina jin mun kai ƙarshen babin aiko akwai saura akwai sauran lokaci babu ma ya kura homin bai itamle ko to sai mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya nuna mana wani sati sai mu ci gaba abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai ko muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka yayi muna baki daya sai mu karanta Fatiha da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أنت أعلم به منا اللهم أقض حوائجنا اللهم أقض حوائجنا